بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ni filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da uku lissafin nasara shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu yau cikin taimakon allah mun kai ziyara wato prison gidan kurkuku da yake nan cikin garin jimeta da kuma gidan kurkuku da yake cikin garin yola inda aka tara su fursunoni da suke tsare a wurin aka yi musu wa'azi aka tunatar da su dokokin Allah akwai wata ƙungiya albarakat charity organization wannan ƙungiya tana kokari wajen ziyartar wayannan wurare da karantar da su gaskiya duk sanda muka je mukan ga abin da yake faranta zuciya an samu bayan Allah wayanda sun zo gidan kurkuku ba su da hadda izo uku amma kamin su bar gidan su haddace alkur'ani mai girma to kun ga ai wannan abun ban sha'awa ne akwai waɗanda sun haddace suratul baqara wasu sun haddace suratul baqara da suratu ali imran wasu ma sun haddace suratul baqara da suratu ali imran da suratul nisa ma'ana suna ta kokari wajen koyon addini muna addu'a duk waɗanda suke ba da gudunmuwa domin wannan aiki ya zama ya samu nasara Allah ka saka musu da alkhairi kuma an je da kayan tallafi domin tallafawa su wayannan fursunoni kamar yadda su albarakar suke faɗa daga cikin bayin Allah da suke taimaka musu suna gudanar da wayannan ayyuka akwai dr halilu hamma da farfeso gidado tahir da dr aminu ciroma da sauran 'yan uwa bayin Allah da yawa duk waɗanda suka ba da gudunmuwa kan wannan alkhairi Allah ka saka musu da alkhairi ku ahalin sunna ku ne matsalar addini da al'umma ta dame ku idan kun ji ana magana a tallafa wa marayu kuke da wannan tunanin ya za a buɗe makarantu kuke da wannan tunanin ya za a yi da sabin musulunta kuke da wannan tunanin ya za a je kurkuku a karantar da su addini kuke da wannan tunani muna addu'a Allah ka dawwamar da mu bisa wannan aiki na alkhairi kuma Allah ka ji tausayin mu ka karɓa mana inda ƙarfin niyyar mu aka samu rauni Allah ka yi haƙuri ka karɓa haka ramma ko za ka tuna mana inda muka kwana a cikin suratul furqan na san muna kusa da ainihin bakin boda ne Allah ya ce wallazina idza bi ayati rabbihim lam yakhru alaiha thumma wa umyana Allah yana ambaton bayinsa na kwarai wayanda zai musu rahama sai ya ce wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim da waɗannan waɗanda idan aka tunatar da su ayoyin ubangijin su to ba ta yin kunnan uwa shego lam yakirru alaiha summa mu'miyana ba ta gurfana akan wayannan ayoyi suna kurame suna makafi ba tare da daga kai sun ga mai ayoyin suka kunsa ba babu hatsari kamar a karanta maka qur'ani bai kara maka imani ba domin Allah ya ce daga siffar muminai innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله ce سركيتي إنما المؤمنون abun sani kawai muminai masu imani na gaskiya sune ne allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum su ne waɗanda idan aka ambaci Allah sai zukatansu su cika da tsoron Allah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana sai ayoyin su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun sannan ga ubangijin su suke dogara daga sanda zaka zo ka ji wa'azi a karanta qur'ani ka ji qur'anin bai ta'asiri a cikin zuciyarka ba zuciyarka bata girgiza ba halinka bai canja ba alama ne na akwai digon munafurci a cikin zuciyarka ba ka cikin cikakkun mumine da Allah madaukin sarki ya ambata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira Abdullahi dan Mas'ud yace zo ka karanta mu alqur'ani Abdullahi dan Mas'ud yace ya zan karanta maka qur'ani ya rasulullah alhali kai ka saukar wa ƙur'ani. annabi ya ce ina so in ji wani yana karanta qur'ani domin nema qur'ani ya kara min imani abdullahi dan mas'ud saboda biyayya sai ya kamo suratul nisa yana karantawa tun daga farkon surar har ya iso kan wata aya inda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله يتي فكيف يا لمر يتي إذا جئنا من كل أمة بشهيد idan kiyama ta tsaya kowace al'umma muka zo da wanda zai ba da shaida a kanta wa zai ba da shaida a kanta annabinta Allah ya ce waje ina bika ala ha'ula'i shahida kai ma annabi muka zo da kai domin ka ba da shaida kan al'umarka abdullahi dan mas'ud ya ce da na iso kan wannan ayar sai na ji annabi yana taba ne yana cewa hasbuka yamna mas'ud ya ishe ka haka ya kai dan mas'ud abdullahi dan mas'ud ya ce da na wayoyo na kalli annabi fa iza ainahu tazrifani sai naga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kwararar da hawaye a wannan lokaci bala'i ya gama zama bala'i zuciyarka ta bushe ta ƙeƙashe idan an karanta ƙur'ani ƙur'ani bai iya ratsata, idan ka samu kanka cikin wannan to ka samu kanka cikin bala'i ya za kai ka samu sauƙi ka yawaita istighfari ka yawaita la ilaha illallah ka yawaita tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ka yawaita yi wa annabi salati in za ka iya ka samu maraya ka aje shi ka rinka ciyar da shi abincinka kana shafa kansa kana masa addu'o'i na alkhairi Allah zai sa zuciyarka ta yi laushi idan an karanta Qur'ani Qur'ani ya ratsa ta shine Allah ya ce wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakirru alaiha summan wa umyana Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allah madaukin sarki yace siffan bayin Allah na kwarai wallazina yaquluna da waɗanda suke yin addu'a suna cewa rabbana ya ubangijinmu hablana min azwajina ka ba mu daga cikin matanmu wa zurriyatina da zuri'armu ka ba mu ‘ya'ya na ƙwarai wa'inda za su zama ƙurrata ayun wa'inda za su sa idanunmu su sanyi idan muka kalle su ka ba mu ‘ya'ya na ƙwarai masu biyayya ga Allah wa ja'alna lil muttaqina imama kuma ya Allah ka samu mu zama jagorori ga masu imani wato addu'a ce suke yi Allah ya ba su me ya ba su mata na kwarai mace ta kwarai idan ka same ta to matsalar ka ta rayuwa mafi yawa an warware ta turawa suna cewa behind any successful man there must be a woman duk wani mutum da kaga ya samu nasara a duniya to akwai wata mace da ta tokara masa baya wannan magana bature ya faɗa amma idan ka kalli rayuwar musulunci da musulmai sai ka ga haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matar da ya fara aura ita ce Khadija bint Khuwailid wannan baiwar Allah ta taimaki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta taimake shi da dukiyarta ta taimake shi da shawarwari na gari ta taimake shi ta hanyar bashi natsuwa a cikin gida bata damu da mai take so ba damuwarta mai annabi yake so sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana dabda a fara masa wahayi annabi sai ya ji baya son zama cikin mutane sai ya fita akwai wani dutse sai ya je ya hau kan wannan dutse dutsen da ake cewa hira khadija akan dutse yake yi ne amma ba ta taba tambaye shi me kake yi a wurin ba da safe za ta yi abincin karyawa ta ɗauka ku ga yadda hawa dutse yake da wahala haka za ta hau dutse ta je ta kai mashi da rana ta yi abincin rana ta hau dutse ta kai mashi in bai dawo ba ta yi abincin dare ta hau dutse ta kai mashi ba ta taɓa cewa ni ban ga amfanin zaman da kake a wannan wurin ba abin da yake so kenan to ita za ta taimake shi Randa da mala'ika jibril ya fara zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai taba ganin mala'ika ba sai a ranar ya kawo masa wahayi abin da ya fara ce masa ikira ka yi karatu annabi ya kalle shi ya ce ma ana bi kare ni ba mai karatu ba ne mala'ika jibril ya kama annabi haka ya matse shi sannan ya sake shi ya sake ce masa ka yi karatu ya ce ni ba mai karatu ba ne sai da suka yi haka da jibril da sau uku mala'ika ya kama kai ya matse babban magana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya dawo gida ya dawo a tsorace hankalinsa a tashe yana shigowa ya samu Khadija radiyallahu anha abin da ya fara cewa zammiluni zammiluni dassiruni dassiruni ku lullube ni ku lullube ni Khadija bata tambaye shi me ya faru ba ta taho da annabi ta kwantar da shi bayan ta kwantar da shi ta ɗauko mayafi ta lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta lullube shi ta zauna kusa da kansa tana lallashinsa har sai lokacin da ya samu natsuwa bayan ya nutsu ya dawo cikin hankalinsa ta ce menene ya same ka uwata da ubana fansa ne a gare ka sai annabi ya bata labarin abin da ya gani bayan ya bata labari ya ce ina jin tsoro kar wani mummuna abu ya same ni budar bakin khadija ta ce kalla lan yukziyaka allahu abada ta ce sam Allah ba zai taɓa kunyata ka ba mai irin ɗabi'unka Allah baya tozarta shi ga ka kana taimakon masu rauni ga ka da gaskiya ga da zumunta ga kyautata makwabtaka ga taimako akan dukkan hanyoyi na alkhairi mai wannan halin Allah bai kunyata shi duniya da lahira ka kwantar da hankalinka ba abin da zai same ka wannan magana ta ƙara wa annabi ƙarfin gwiwa ko bata ƙara ba bayan haka ita ce ta ɗauke shi ta kai shi wajen waraka domin yana da ilimin attaura ya ba su ƙarin bayani menene zai samu annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama yi masa bayani nan take kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haza namus allazi kana ya'ti Musa alaihi salam yace wannan da ya zo wajenka na mala'ika Jibril ne wanda yake zuwa wajen annabi Musa sai ga waraka yana cewa ina ma a ce sanda mutanen ka za su kore ka daga garin ku ina da ƙarfi ban tsufa ba dan in taimake ka annabi ya tsaya yana mamaki yana yanzu mutanen garin mu za su kore ni shi ya ga yadda mutanen gari suke kaunarsa wannan duka kokari ne irin nawa irin na Khadija radiyallahu anha wannan yasa Allah ya mata albishir da gidan aljanna tun tana duniya bata koma ga Allah ba kenan ka samu mata ta kwarai wani abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske a cikin rayuwa ya Allah ka gyara mana matayenmu su zama na kwarai idan kana da mata ta kwarai to za ka tarbiyyantar maka da 'ya'ya 'ya'yan ma su zama 'ya'ya na kwarai idan kuka kalli 'ya'yan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su ba ku sha'awa idan ka zo fagen karatun Qur'ani ka samu su ne a gaba Abdullahi dan Abbas ya haddace qur'ani yana ɗan shekara goma ko sha ɗaya a duniya yana cewa annabi bai bar duniya ba sai da na haddace alqur'ani mai girma an yi saɓani annabi ya mutu yana da shekara goma ne ko ya mutu yana da shekara tara wa abdullahi dan abbas na'am ummu darda tun tana karama Allah madaukin sarki ya azurta da ta hadda alqur'ani mai girma idan ka dawo sadaukar da rayuwa ga musulunci sai ka samu babu kamar 'ya'yan sahabbai ummu ammara sahabiya ce ta ce lokacin da aka je yakin uhudu ta ce ta taho da mijinta fagen daga da 'ya'yanta guda biyu ga ta ga mijinta ga 'ya'yanta guda biyu kowa rike da takobi da bata shigo fagen daga ba da yaƙi ya yi zafi mutane suka fara gudu ummu ammara ta samu igiya ta ɗaure jamfarta ta ainihin samu takobi ta rike ta ja daga an watse an bar annabi bai wuce mutane goma ne kewaye da annabi ba kafirai sun gane haka saboda haka suna kawo hari ba kakkautawa don su kashe annabi ummu ammara radiyallahu anha ta ce gani ga mijina ga 'ya'yana guda biyu mun ja daga duk kafirin da ya zo bai sai tsallaka wajen annabi ba ummu amara ta ce kafirai masu zuwa da kafa ta ce waɗannan ba ta shakarsu ta ce wayanda suka ba mu wahala su ne kafirai da suke zuwa kan doki saboda wanda ke kan doki yana sama kai kana ƙasa za ka fi shan wahala akwai wani kafiri shi kadai yana iya faɗa da mutum goma a lokaci daya sai gashi ya tinkaro ta da takobi a hannunsa tsirara yana so ya tsallaka ya wuce ya je wajen annabi da san da ta fara yaki, ummu amara ba ta da garkuwa garkuwa abin da ake tarewa in an kawo sara ko suka to yaki yayi zafi sai ga wani sojan musulunci yana gudu zai gudu annabi ya kwala masa kira ya ce ba mu hana kaka gudu ba amma da Allah jefa wa ummu amara garkuwar garkuwar da ke hannunka ya ce ummu amara ta ce na'am ya ce caɓe umu amara ta ce daga sanda na samu garkuwa a hannuna ta ce wallahi ba na tsoron kowa sai Allah a wannan lokaci ba duniya ce damuwa ta ba in samu shahada wajen kare annabi wannan kafiri zai tun karo ta annabi yana kallon ikon Allah ya za ta yi da wannan kafiri gashi akan doki kafiri ya daga takobi ya kai mata sara ummu amara ta ce na daga garkuwa ta na duka yana da ƙarfi sosai da ya sari garkuwar ta fatar dorina ce amma sai da ya huda ta amma takobin bai iso ya sami ummu amara ba ya zara takobi ya haka ya juya ya wayu ton ya ƙara sararsa ta ce juya wadda zai yi nan kamin ya juyo na ambaci sunan Allah na sunkuya da na samu kafafun sa na sharbe su da takobi sai na dungura da su gaba daya ce sai da naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga nesa yana kabbara yana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ummu ta tace daga ido da ne sai naga kafirin nan ya zube kasa sai annabi ya ce ya kai dan ummu amara zo taimaka wa uwarka tace ya yazo ni ina sara ta nan shi yana sara ta nan kafirin nan ba mu bar shi ba sai da muka kai shi barzahu wayannan su ne 'ya'yan magabata su ne 'ya'yan da za ka gani zuciyarka ta sanyi kishin addini suna da shi suna da wayewar kai suna da san musulunci ga karatun addini irin wayannan ba za su zama 'ya'yan banza ba za su zama 'ya'ya da za su amfani al'umma abdurrahman ibn auf yana ba da labari yace lokacin da muka zo za a yi yakin badar ina tsaye a fagen daga yace da na duba gefe na na dama sai na ga yaro ne karami na duba gefe na na hagu nan ma sai na ga yaro ne karami ce sai raina ya ɓaci wayannan yara ƙanana mai za su iya yi na fi so in ga wasu katti da za su rinka taya ne ana ɗauki ba da to amma nan annabi ya aje shi babu dama ya tashi ya bar wurin yace ina nan tsaye sai yaron da ke gefen dama sai ya taɓa ni da na kalle shi sai ya ce ya am ya kai bafana yace sai na gane yaron yana da hankali sai yace a tarifu ba jihar ka san abu jahil ka ji wata tambaya abdurrahman bin abu ya kalle shi ya ce na'am a ya ce eh na san shi me yasa kake tambaye shi sai yace inna ummi kanat tukbiruni annahu yu'di rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ahadtu nafsi idza laqituhu لا يفارق سوادي سواده hatta aqatulahu aw uhlaka duna yace uwata a gida kullum tana gaya mu Abu Jahil yana cutar da Annabi shi yasa yau na fito in dai na ganshi muka ido hudu ko ya mutu ko ni in mutu amma ba za mu koma gida mu duka ba Abdurrahman ibn Awf yace sai na ji wani dadi a wannan lokaci ashe yaro ne karami amma yaro da gari abokin tafiyar manya ya ce sai yaron da ke gefe hagu shi ma ya taɓa ni sai yake ce min shi ma na san abu jahil na ce me yasa kake neman abu jahil sai ya faɗa min irin magana da wancan yaro ya gaya mu sai na tambayi wannan yaro ya sunanka sai ya ce mu'ad na kalli ɗaya na ce kai kuma ya sunanka ya ce mu'awwal sunan nasu ya yi kama amma gidansu daban-daban wannan shi mu'az ɗan amru wato ibnul jamu ne shi kuma wannan mu'awwal shi kuma dan wata mata ce da ake cewa afara ƴaƴanta guda biyar duka ta zo da su yakin badar da aka yi duka ƴaƴanta ta kawo su fagen daga ya ce muna tsaye can sai ga abu jahil yana kan raƙumi ga takobi a hannunsa yana sara hagu da dama ya ce sai na taɓa yaran nan guda biyu na ce haza sahibu kuma ga wanda kuke nema can ya ce ina faɗin wannan magana yaran suka yi sufa kai ka ɗauka wasu hankaki ne da suka zo wajen abu jahil sojoji kafirai sun kewaye abu jahil ba yadda za a isa inda yake amma da mu'az ya rike takobinsa ya yi kukan kura ya kutsa cikinsu ya yi sara ya yi sara da ya ja baya sai ga fili ya fara buduwa ya dawo second round ya kutsa ya kutsa sai fili ya ƙara buduwa ya dawo third round da yayi bala'i yayi bala'i kawai sai fili ya budu sai ga Abu Jahil a gabansa yace ne tsalle na samu kafarsa na tara da takobi sai da na gutsu da kafar tashi cikin sararin sabaniya. ikramatu ibnu abi jahl ikramatu ibnu abi jahl a lokacin bai musulunta ba sai ya zo sai ya sari wannan yaro da takobi a hannu ya datsa nama ya datsa kashi sai jijiya da fata ta saura hannun yana lilo mu'awwas nan take ya taso da ya zo ya saro abu jahil sai ya fado kasa nan take suka kashe abu jahil su biyu suna kashe shi sai suka tafi wajen annabi da gudu yara ne kanana to su wasu san ka kashe wannan sai ka tafi ka nemi wani ba sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana cewa ana qataltu aba ana qataltu aba ni na kashe abu ni na kashe abu annabi ya karbi takobin wannan ya ga jinin abu jahil a jiki ya karbi takobin wannan ya ga jinin abu jahil a jiki ya ce kilaku ma qatalahu ku duka biyu kuka kashe shi maza ku je ku ci gaba da jihadi mu'az yana jihadi sai ji wannan hannun nasa da aka tara yana damu shi yana nannade shi sai ya aje hannu a ƙasa sai ya taka da kafarsa da jijiya da sauran naman da ya saura ya fincike ya tsinke wa wasala yujahidu fi sabilillah wayannan su ne yara su ne yara da addinin musulunci yake alfahari da su irin su ne 'ya'yan da muke so Allah madaukin sarki ya bamu masu kaunar Allah masu ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makarantan alqur'ani masoya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda za su zama wani abu a rayuwa su taimaki al'umma mu ganka likita mahaddacin ƙur'ani mu ganka injiniya ana ramma mu ganka astronoma ladan geographer mai tafsiri embryologist masanin usulul fiqh oceanography kuma ga ka shirge ya kawo wayannan su ne Allah yake magana akan su wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil na imama Allah ka sa muna ciki sai Allah ya ce mai gaba da rama ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa Allah madaukin sarki yace ulaika waɗannan mutanen da aka ambata idan an je la'ira Allah zai sa su aljanna a aljanna ba a gidan ƙasa Allah zai aje su ba a upstairs ula'ika yujzuna al gurfata wayannan su za a ka musu da benaye in ji Allah bima sabaru saboda hakuri da suka yi a rayuwar duniya sun yi hakuri sun bi Allah sun yi hakuri sun bar sabo sun yi hakuri idan Allah ya hada su da jarabawa ula'ika yujzuna gurfata bi bima sabaru Allah ya ce in sun shiga aljanna wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama za su rinka haduwa da gaisuwa da sallama a cikin aljanna dama gaisuwar yan aljanna a cikin aljanna shine me sallama tahiyatuhum fiha تهيتهم يوم القيامة فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما يوا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام آمنين ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام وسلم ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام التكبير التكبير التكبير تهيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعنانية ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم نعم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار wannan ayoyin duka suna nuna cewa gaisuwar 'yan aljanna a cikin aljanna shine me shine salam shi yasa Allah ya ce wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama Allah ka sa muna ciki to me Allah ya ce aya ta gaba da rama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama Allah ya ce yan aljanna idan sun shiga aljanna khalidina fiha masu dawwama ne a cikin aljanna dadin aljanna kenan aljanna in ka shiga ba tsufa ba mutuwa ba talauci ba rashin lafiya ba wuju ba ɗauke wutar lantarki ba ba ba ba duk wata matsala da ka sani babu ita aljanna shine na fiha Allah ya ce hasnat mustaqarran aljanna ta dace da ta zama wurin zama inji Allah madaukakin sarki wa muqama ta dace da ta zama mustaqarran wurin tabbata wa muqama ta zama wurin zama Allah ka sa muna cikin masu zama a aljanna sai Allah ya ce mai a gaba da ramma qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum فقد كذبتم فسوف يكون لزاما sai Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku saurara ku ji wata magana da ke da muhimmanci Allah ya ce kul ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma bikum rabbi ubangiji na babu ruwan shi da ku in ji Allah laula ukun ba domin addu'a da kuke kuna roƙon shi ba da za mu daina yin addu'a mu daina roƙon Allah Allah ya ce da ba ruwan shi da mu gaba daya kenan addu'a abu ne da yake da girma yake da muhimmanci a musulunci duk inda kake musulmi kar kai da kai wasa da addu'a maluman sunna su ke karantar da ku yadda ake yin addu'a duk sanda ka ji malami yana koya ma ya zaka kai addu'a addu'a da ta fito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in Allah ya da malamin sunna ne malamin bid'a shi ba zai dai koya maka ba shi shine director protocol da Allah in kana da bukata sai ka biyo da file din ofishinsa shi zai mika akwai ciwatuwa a ciki ko babu addu'a karkare na imaninka in ka roki Allah zai ansa in ka roki Allah zai me zai ansa karkare na imanin duk taron ku nan kar ku dauka ko wanda zai roki Allah wai bai kai ya roki Allah ba wallahi ba haka bane duk taron ku nan duk wanda ya roki Allah Allah zai saurare shi ba haramun ne ka ce wani ya maka addu'a ba ya halatta ka ce wani ya maka addu'a wanda zai maka addu'a nan ba a ce sai gingime mai malami mai karatu ba A'a duk musulmi da ke da alaka mai kyau da Allah ya halatta maka addu'a ba malanta ce ke sa a karbi addu'a ba ku gane wannan ba malanta ba ce duk girman malantan malami duk girman rawaninsa alkyabbarsa ko ya goge ko bai goge ba ina ba ku tabbaci matukar yana cin haram Allah ba zai karbi addu'a shi matukar yana cin haram wallahi ba ruwan Allah da malami ne Allah ba zai karbi addu'a shi abinda kuke bukata ku san menene ladubba na addu'a wayanda idan ka bi su addu'ar an fi karba da wuri an fi ne karba da wuri akwai wuraren da za ka yi addu'a a karba da wuri akwai lokatai da za ka yi addu'a a karba da wuri akwai ladubba da za ka bi ka yi addu'a Allah ya karbi addu'a da wuri abinda kake bukata a karantar da kai kenan idan ka zauna ba ka yi wa kanka addu'a wai malamai kawai suna maka addu'a to in kai wasa Allah zai fushi da kai yana daga alamun girman kai a wajen Allah ka zauna baka yin addu'a wai kai ba matsala sai dai malamai su maka kai baka da lokacin da zaka tsaya kai wa kanka a wajen Allah ka yi masa girman kai zai iya azabtar da kai ya za ka gane wannan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله يتي وقال ربكم أبنجزنكو يتي ادعوني كروكيني أستجب لكم زعان an ويفد وانا مغانا faɗi wannan بندكي ubangiji بندتي لا شيني kai an بابا an ce banda kafinta an ce banda malamin makaranta an ce banda dan siyasa an ce banda dan kasuwa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum gaba ɗaya mu bayin Allah ne sai Allah ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai suna barin ibadata da wannan ne malamai suka ce ashe addu'a ibada ce ashe addu'a me ibada ce da kasan sallah azumi zakka karatun qur'ani haka addu'a take Allah ya ce sai da kuluna jahannama za su shiga wutar jahannama dakiri na suna kaskantattu addu'a ibada ce a hadisi ingantacce annabi ya ce addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada a wani hadisi ya ce addu'a mukul ibada addu'a ita ce ɓargon ibada in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a bisa wannan abin da ake bukata ka gane wasu lokatai Allah ya fi karban addu'a daga cikin lokacin da Allah ya fi karban addu'a akwai lokacin da kake cikin sujada San da kake cikin sujada kana sallah ka sa gushinka a ƙasa a daidai wannan lokaci ka fi kowane lokaci kusa da Allah in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake so roƙa idan sallar farilla ce maluma sun ce sai dai ka yi da larabci in sallar nafila ce kake yi ga wasu abubuwa kana so ka roƙa larabcin ba za ka iya jajjono su su tafi daidai ba faɗa wa Allah yana jinka ko akwai yaran da Allah baya ji roƙi Allah in kana cikin sujada ana karɓar addu'a bayan ka gama yin sallah ta nafila ba sallah ta farilla ba sallah ta nafila idan kana da wasu bukatu daga hannu ka roƙi Allah a daidai wannan lokaci amma idan sallah ta farilla ce annabi ya zaɓo addu'o'in da suka fi kowanne tsada a duniya to anan ba a so ka kawo naka wayannan da annabi ya zaɓo su ake so ka karanta saboda haka in sallah ta farilla ce wayannan addu'o'i da annabi ya zaɓo maluman suna suna karantar da kusu su to su ake bukata ka karanta yanzu lokacin azumi ne idan ka kai azumi za ka yi buɗe baki ka kai azumi za ka yi buɗe baki daidai lokacin da kake buɗe bakin nan in kana da damuwa faɗa wa Allah lokaci ne mai tsada na karɓar addu'a lokaci ne mai mai tsada sosai na karɓar addu'a idan dare wato sulusin dare na ƙarshe ya za ka gane sulusin dare na ƙarshe mu ɗauka rana tana faɗi karfe shida misali ne kawai nake bayarwa alfijir ya fito karfe shida sai mu ce dare yana da awa goma sha biyu sai ka kasa kashi uku awa hurhudu an gane kaga idan karfe goma ta yi ka samu sulusi na farko in karfe sha abin nan karfe biyu ta yi ka samu sulusi nawa sulusi na biyu to daga karfe biyu har zuwa lokacin da alfijir zai fito ina fata an gane wannan to wannan sulusi na ƙarshe lokaci ne da Allah yake karɓan addu'ar bayi Allah yana tambaya wa ke bukatan wadata in bashi wa ke neman gafara in bashi wa ke son aljanna in bashi wa ciwo ya dame shi ya gaya min in yaye mashi wa ke neman wani matsayi mu taimaka mashi ya samu Allah yana tambaya kai kuma kana ta shirgar bacci da rashin hankali wai sai da safe ka je ka ce wani malami ya samu hannu hannu me zai samu baka tashi ka gaya wa Allah ba irin wa'annan lokatai ranar juma'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani lokaci lokacin ɗan kaɗan ne duk bawan da ya dace ya roƙi Allah a wannan lokaci Allah zai karba malamai sun yi sabani wasu malamai sun ce shine idan liman ya kudu ba ta farko kamin ya miƙe kudu ba ta biyu Ɗan zaman nan da ake yi wasu malamai suka ce a daga bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana annabi bai faɗi lokacin ba kamar yadda bai faɗi lokacin da lailatul qadari ake samun shi exactly ranar ba amma waɗannan wurare guda biyu lokatai guda biyu lokatai ne masu daraja da idan kana da damuwa ana bukata kai addu'a a daidai wannan lokaci Allah ta'ala ya samu dace haka idan Allah ya baka ikon zuwa aikin hajji ko umra idan kana da wafi lokaci ne na addu'a ana sa rai Allah ya karba in ka gama dawafi akwai wuri da ake cewa multazam tsakanin hajarul aswad da bakin kofa na ɗakin ka'aba in ka samu dama makale a wurin kai addu'a ana fata Allah ya karba in ka gama za ka yi nafila a makama ibrahim wannan wuri da za ka yi nafila nan ma wurin karɓar addu'a ne in Allah ya baka iko kai addu'a a wurin yayin da kake sa'ayi safa da marwa in ka zo ka hau safa ko ka hau marwa duka wurare ne da ana sa ran karɓar addu'a in lokacin aikin hajji ne idan ka je filin arafa yana daga wurin da ake karɓar addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu du'a'i du'a'u arafa addu'a mafi alheri ita ce addu'a da aka yi a arafa wannan ma wuri ne da ake so ka yi ne ka yi addu'a to yanzu na tashi zan yi addu'a ya ake bukata in yi addu'a abu na farko ana so ka sa ikilasi a ranka ka gane cewa Allah ne zaka roƙa Allah ne shi shine ubangijinka bai da abokin tarayya ba kana yin addu'a dan ka burge wayanda ke tare da kai suna cewa amin ba in dan ka burge su ne kake ta zuba doguwar addu'a a ce kai malamin nan yau ya zuba addu'a a wajen Allah zero ko sauraron ka ba zai yi ba saboda ba a samu ikhlasi a cikin ba dole a samu ikhlasi don Allah ya ba mu sharɗi idan za mu yi addu'a ya ce fada'ullaha mukhlisina fada'ullaha mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun Allah ya ce fada'ullaha ku kira Allah ku roki Allah mukhlisina lahu ad-din kuna masu tsarkake addini a gare shi kenan addu'a tana buƙatar me tana buƙatar ikhlasi ina fata an gane wannan bayan ka samu ikhlasi yayin da zaka yi wannan addu'a ana bukata ka daga hannunka sama ka daga hannayenka sama an ruwaito hanyoyi da dama na daga hannayen wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai addu'a sai ya hada hannayensa biyu haka bayan hannun yana kallon ƙasa tafin hannun yana kallon sama hadisai sun zo da wannan siga wani lokaci yakan yi haka fuskar tafukan hannayen suna kallon fuskarsa bayan hannun kuma yana kallon alƙibla idan ya fuskanci alƙibla yake yin addu'a an gane wannan kai wani lokaci annabi kan daga yatsa guda ɗaya ma idan zai addu'a duka wayannan sigogi sun zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana so ka daga hannu me yasa ake so ka daga hannu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra Allah mai jin kunya ne mai karanci ne yana jin kunya bawan sai ya daga hannu ya roke shi sannan ya sauke ba tare da ya an samu shi ba shi yasa an ruwaito daga sama da sahabban annabi guda arba'in sama da sahabi guda arba'in aka ruwaito cewa annabi in zai addu'a yakan yi me yakan daga hannayensa sama to in ya gama addu'a ya yake da hannu shafawa yake a fuska ko sauke su kawai yake an samu hadisai da suka nuna annabi yana shafawa a fuska amma duk hadisan babu wanda ya kai labari duk hadisan da'ifai ne maluman hadisi wato sun kwankwashe hadisan ba su kai labari ba bisa wannan wasu maluma suka ce tunda bai inganta ba idan kai addu'a kawai ka gama an riga an gama sai kawai ka sauke hannunka ba sai ka shafa ba wasu kuma suka ce to ban samu hadisi ingantacce ba bari in makalewa mai raunin kaga shi wannan sai kaga sai ya shafa amma ba dole ne sai ka shafa ba domin hadisan malumin hadisi duka sun yi magana a kansu ina fata an gane wannan sannan yayin da ka daga hannun za ka yi addu'a ka daga hannu za ka yi addu'a in za ka fara addu'a ana so ka fara da rabbi rabbi ko rabbana rabbana ko ya rab ya rab ka kira Allah da rububiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa zai yi addu'a yace ya rab ya rab ya rab ya faɗa sau uku Allah da kansa sai ya yi magana Allah zai ce sami'tuka ya abdi fas'al tuta Allah zai ce na ji ka ya bawa na tambayi abin da kake so in baka shi yasa ake so a ce rabbana shi yasa ake so a ce me rabbana ko ya rab imamu malik ya ji wani addu'a irin addu'a nan ta yan bidiya ya sayyadi ya sayyadi sai ake faɗa wa imamu malik imamu malik ya ce launa kala ya rab kama kallatil anbiya me ya hana ya ce ya rab kamar yadda annabawa suke faɗa annabi adam da hawa cewa suka yi rabbana zalamna anfusana qala rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين النبي يوسف يقول رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث النبي زكريا وزكريا إذن على ربه وزكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا <laughs> رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ألا يا أنسى كوبي فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا يعني أنا مع النبي موسى يتي ربي innaka qad atayta fir'auna wa malahu Musa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala mun ji rabbana daya zinatan wa amwalan زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ألا ينسكوا بأنسبا قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا عني سبيل الذين لا يعلمون النبي موسى يقول ربي اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري نعم كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا أنا مع النبي إبراهيم يا ربي لا إني أسكنت من ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فلسو فلسو فلسو فلسو الله مدوكاكين سركي duk wayannan annabawan da ya tashi bada labarin addu'a su da me suke farawa rabbi ko rabbana wannan shimfiɗa ce mai kyau idan za ku yi addu'a an gane wannan na'am yayin da za ka yi addu'a ana so ka zama cikin tawali'u da ƙanƙan da kai ga Allah ba a so kana cikin addu'a kana cikin alfahari wa ubangiji ana so kana addu'a kana cikin tawali'u da ƙanƙan da kai kana nuna wa Allah kai ba kowa bane a ba ku ga idan za a je sallar roƙon ruwa sai a ce ka samo rigar ka wacce ta ɗan fara koɗewa ka saka ko ba haka ake yi ba duk da cewa wani rigar tasa da ta dan fara kodewan in an ba wani sai tafi masallacin iri da ita amma dai ya samo shi wacce a rigunansa ita ce mai dan dama dama ta fara kodewa saboda Allah ya ce ud'u rabbakum tabarru'an innahu la yuhibbul mu'tadin Allah ya ce ud'u rabbakum ku kira ubangijinku ku roke shi. tabarru'an kuna masu kankan da kai ga Allah wannan ma ladabi ne da yake sa Allah ya karbi addu'ar bawa abu na gaba ka rinka taka tsantsan da abin da zaka sa a bakinka abincin da zaka ci ka rinka taka tsantsan ka rinka kirda don halal idan zaka ci abinci saboda cin halal yana daga abin da yake sa Allah ya karbi addu'ar bawa Allah ka karbi addu'o'i mu gaba daya Allah ya ce faqad kazzabtum hakika kun karyata a sanadiyar haka kuma fasaufa ya kunu lizama da sannu sakamakon abin da kuka aikata zai lizimce ku in ji Allah maɗaukin sarki Allah ka gafarta mana Allah ma idan baka manta ba wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin sura malamai sun ce wannan sura tana karantar da manya-manyan darussa har guda ashirin da biyu suratun nur mun ce tana karantar da darussa guda nawa ashirin da biyar wannan sura kuma tana karanta da darussa guda nawa guda 22 darasi na farko tana karantar da mu dalilin da yasa aka saukar da alkur'ani mai girma an saukar da shi ba don a rubuta a sha ba an saukar da shi ba domin ai laya ba ba domin ai guru ba ba domin ai baru uwa uba ko daushe tsini ko kaskaifi ba saboda me aka saukar da shi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi wai liyakuna lil'alami na nadira Allah ya ce dan ai wa'azi aka saukar da Qur'ani darasi na biyu tana karantar da tauhidul uluhiyya tana kore bauta daga wani Allah wattakazu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا wala ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا darasi na uku tana ba alkur'ani mai girma kariya daga suka da ake masa tana tabbatar wa duniya cewa waye saukar da alkur'ani mai girma Allah madaukin sarki wa qala allazina kafaru in haza illa ifkun iftarahu wa aanahu alaihi qaumun akharun Allah ce faqad ja'u zulman wa zura darasi na hudu tana ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya daga suka da kafirai suke masa وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق الله يباس أنسى يتي وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق saboda haka tana ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya darasi na biyar tana faɗa mana sakamakon kafiri a lahira ka yi aiki mai kyau a duniya amma baka da imani idan ka je lahira kana da lada Allah ya ce baka da lada wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura darasi na shidda tana karantar da mu firgita ta tashin alkiyama wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamam wa nuzila al mala'ikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lir rahman wa kana yawman ala al kafirina asira darasi na bakwai tana karantar da mu muhimmancin zaben aboki mutumin kirki kar kai abokantaka da mutumin banza wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani taqastu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad a an dhikri ba'da iz ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazura darasi na takwas tana karantar da mu hikimar da ta sa Allah bai saukar da Qur'ani a dunkule ba ya rinka sauko da shi da ayoyi kaɗan kaɗan wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida Allah ya ce kazalika linusabbita bihi fuadak darasi na tara tana lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai sun kafirta shi Allah yana ba su misali yana ce masa kai haƙuri ba kai aka fara kafir karyatawa ba kanin su ƙaryata ka mutanen annabi Musa sun karyata annabi Musa mutanen annabi nuhu sun karyata wa laqad atayna musa alkitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu haruna wazira anan gurin ana lallashin zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana nuna masa cewa yayi hakuri abin nan da ya same shi ba kan safarau ba ya riga ya samu wasu waɗanda suka gabace shi darasi na goma sura tana karantar da mu tauhidin rububiyya inda Allah ya bada misalai guda ɗaɗɗaya har guda biyar na ayyukan da Allah shi kaɗai yake yi babu wani wanda yake yin wannan ayyuka banda Allah maɗaukin sarki alam tara ila rabbika madda zilla walau sha'a laj'alahu sakinan thumma ja'alna shamsa Alaihi dalila thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira har zuwa inda yace wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i bashara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira darasi na ainihin wato goma sha ɗaya tana karantar da wazi idan za a yi ana yi don Allah ne ba domin neman duniya ba qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man sha'a an da ila rabbih sabila darasi na goma sha biyu tana karantar da tawakkali da matsayinsa a musulunci ba a dogara ga kowa sai wa sai Allah wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira darasi na goma sha uku tana karantar da istiwayin ubangiji akan al'arshinsa allazi kalaka samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin ar thumma istawa ala al-arsh fas'al bihi khabira ayar tana nuna mana cewa Allah ya daidaita a ina Allah ya daidaita akan al'arshinsa darasi na goma sha hudu tana karantar da mu ilimin sararin samaniya tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتين لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا درسي نقوم شاجير تنا كرن تدع halaye na bayan Allah nagartattu cewa suna tafiya a bayan ƙasa cikin natsuwa sannan ba sa ta da hankali a bayan ƙasa wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama darasi na goma sha shida tana karantar da muhimmancin sallah da tsakar dare wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama darasi na goma sha bakwai tana karantar da ko kana yawan ibada to ka rinka neman tsari da wutar jahannama karka ce kana da garanti baka da tabbas wallazina yaquluna rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama ha, sa'at mustaqarran wa muqama darasi na goma sha takwas tana karantar da mu manya manyan zunubai a musulunci wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب درسي نقوم شاترا تنا كرنتدا hatsarin da ke tattare da ƙarya ƙarya ta kunshi shaidar zur ƙarya ta ƙunshi magana ta ainihin lagau wallazina la yashhaduna zura wa idza rubin bil lagawi marru darasi na ashirin tana karantar da muhimmancin aiki da wa'azi wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakirru alaiha summan wa umyana darasi na ɗaya tana karantar da muhimmancin mata na kwarai da yaya na kwarai wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa a qurrata a'yunin waj'alna lil na imama darasi na biyu tana karantar da muhimmancin addu'a qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum ya yakunu lizama walau annahum fa'alu ma yu'azun walau annahum fa'alu ma yu'azun bihi لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما نعم ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون wani bawan Allah a taurara wani bawan Allah ya bada sadakar turbin a atamfa guda uku a ba marayu Allah ya saka masa da alkhairi subhana rabbika subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh